kusan shugabannin kasashe da gwamnatoci ɗari ne dai ke halartar taron na birnin shamil sheikh waɗanda ke fuskantar kiraye-kiraye kan rage fitar da hayaƙi mai guba da buƙatar ba da kuɗaɗe wa kasashe masu tasowa da matalauta waɗanda tuni matsalar ƙaruwar ɗumamar yanayi ta musu mummunar illa babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya sake jaddada buƙatar haɗin kai musamman ma a ɓangaren ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki na duniya domin a tafi tare ko a tsira tare. The two largest economies, the United States and China, ya ce, manyan kasashe biyu da suka fi karfin tattalin arziki, wato Amurka da China, suna da alhaki na musamman wajen haɗa karfi da karfe don tabbatar da nasarar wannan yarjejeniya aikace. Kuma wannan shine fata ɗaya da muke da shi na cimma manufofinmu kan yanayi. mutane na da zaɓi a haɗa kai kan yarjejeniyar warware matsalar sauyin yanayi ko kuma a taro a yi ƙunar baƙin wake. To sai dai shugaba Xi Jinping na China wadda ƙasarsa ce ta fi kowace fitar da hayaƙi mai guba a duniya baya halartar taron na COP27 a yayin da Joe Biden na Amurka da ƙasarsa ke zama na biyu a jerin ƙasashen da ke yin ta'asa zai halarci taron a wani lokaci nan gaba. bayan gudanar da zaben tsakiyar wa'adi a gobe talata inda ake kyautata zaton jam'iyyar republican da ke adawa da matakai kan sauyin yanayin na iya samun rinjaye a majalisar kasar shugabannin kasashe masu tasowa sun yi farin cikin jin cewar mahalarta za su sanya bukatun neman kudaden diya cikin ajandar taron saboda asarar da aka tafka kamar yadda mai fafutuka daga yankin gabashin afirka evelyn acham ta nunar ta ce afirka ce ke da alhakin ƙasa da kaso hudu daga cikin ɗari na hayakin carbon dioxide na duniya amma ta fi jin raɗaɗin wannan matsalar don haka muna buƙatar gabatar da buƙatunmu ga shugabanni don samar da kuɗin sauyin yanayi wanda aka yi alkawari sama da shekaru goma sha biyu baya don taimakawa mutane fuskantar wannan matsala da asarar da suka yi saboda a bayyana take cewar asarar ta faru a zahiri a cewar mahalarta taron na cop 27 dai mutane a nahiyar afirka suna shan wahala bala'o'i suna faruwa kama daga ambaliyar ruwa a tarayyar najeriya zuwa wasu kasashen. ya kamata shugabannin duniya su ba da waɗannan misalan a zauren tattaunawar taron na cop 27 Amurka da kasashen Turai dai sun ɗauki shekaru masu yawa suna jan kafa wajen aiwatar da wannan yarjejeniyar. Amma a wannan karan babban magatakardar Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya ce wajibi ne a tsayar da wa'adin bayar da waɗannan kuɗaɗe na irin waɗannan asara. Kuma shugaban haɗaɗɗiyar daular Larabawa Sheikh Muhammad bin Zayed Al Nahyan na cikin waɗanda suka yi maraba da hakan. ya ce mun yi farin cikin mika gayyata ga kowa don ba da haɗin kai wajen nemo hanyoyin magance asara da barna tare da samar da damarmaki na ci gaban tattalin arziki mai ɗorewa ga bil'adama a ko'ina bisa ga wannan yarjejeniya dai ana sa ran kasashe masu arziki su tsayar da lokaci na biyan dalar amurka biliyan 100 a kowace shekara domin tallafa a ƙasashe masu tasowa wajen bunƙasa muhallinsu da aiwatar da matakan da za su kare kansu daga duk wata illa da ke da nasaba da sauyin yanayi nan gaba.